wannan yana ƙara yawan lada a cikin asusunsa na lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya mutu aikinsa duka ya tsaya ya dakata ya yanki face abubuwa uku wanda ya yi sadaka mai gudana ya yi masallaci ya yi makaranta ya yi gidan hubasi ya yi rijiya ya yi gada ya yi asibiti ya yi gidan kula da marayu ko gina wata cibiya ta yada addinin musulunci da wannan aikin ko da mutum ya mutu lada zai ta binsa har kabarinsa na biyu mutumin da ya bar ilimin da ake amfani da shi a bayansa wanda ya kafa makaranta ko ya wallafa littafi ya ilmantar da malamai to kowane ilimi ne ba sai na addini kawai ba duk ilimin da za a amfana shi bayan mutum in ya mutu ya bar shi zai amfana ranar alkiyama sannan na uku wanda ya mutu ya bar ɗa na gari wanda yake ma addu'a ɗa ɗin sai ya zama nagari kuma yana yi wa iyayensa addu'a ko bai musu addu'a ba in yi aikin alheri sai an ba iyayensa lada ga wannan ya nuna mahimmancin mutum ya wa 'ya'yansa tarbiyya su zamo masu ilimi masu gaskiya masu amana masu mutunci wanda za su yi abin kirki a ce Allah ya saka ma iyayenku da alheri, to ko iyayen su mutu za su ga lada yana taruwa a cikin fayil ɗinsu na alkiyama ba su san ta ina lada ladan ke zuwa ba sai a musu bayani cewa ‘ya'yanku da kuka mutu kuka bari ne suke aikin alheri ko kuma ake tsakura muku wani abu daga ciki. Haka duk wanda bai wa ɗansa tarbiya ba sai ya yi nadama ya ciji yatsa ina ma ya ɗora ɗansa akan tarbiya mai kyau wanda zai amfani jama'a alamun martaba ya karatu anan za mu kaita abin da muka faɗa ne ne za su rasu da Allah abin da ya zama kuskure ka ta wasu daga gare ni wa sallallahu wa sallim da man talaka alquran min al-hakim al-alim wa ala alihi wa sahbihi al-mu'minin wa jama'a ya amfani kansa ya amfani iyayensa ya amfani addininsa ya amfani ƙasarsa mun yanzu iyayen waɗannan malamai guda shida sun amfana da 'ya'yansu don gashi sun taya sun yi aikin da duk duniyar musulmi biliyoyin musulmi suke amfana haka abin da za mu ce waɗannan malamai Allah ya saka musu da alheri ya musu rahama kowanne tsakaninmu da shi ya haura shekara dubu amma gashi har yau har gobe ana amfanuwa da waɗannan aiki da suka yi gagarumi ga addinin musulunci. Rasulullah. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد أيها الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بسم الله بسم الله ما قاعدين بسم الله اي شيء كما قاعدين اي شيء كما قاعدين اي شيء اي شيء قاعدين اي شيء قاعدين امين اي شيء اي شيء اي شيء كمثل جنة بربوة ربوة أصابها وابل فآتت